Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan safiyar yau Alhamis bakwai ga watan Nuwamba shekarar 2019 akan mitoci 19 da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Majalisar Wakilan Amurka ta ce a mako mai zuwa za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a baina jama'a. yayin da wani rahoto ke nuni da cewa shugaban na amurka ya nemi babban attorney janar ɗin ƙasar da ya kira taron manema labarai ya wanke shi daga duk wani zargi kan wannan lamari a mayaƙi sannan za ku ji cewa china ta kirkiro wani sabon tsari na takaita tsawon lokacin da yara za su kwashe suna wasan wasa kwakwalwa da ake kira video games kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an buɗe wani taron kwanaki uku wanda ya haɗo da jami'an tsaron Najeriya da ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin kai a Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar. To ko menene makasudin wannan taron? In the northeast of Nigeria, ka duba shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro ya kara tsami ne cikin wannan shekara da haka ne muka gada ce mu kira wannan taro sannan za ku ji rahoto a kan sallamar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi wa wasu manyan masu taya mataimakinsa farfesa yemi osibanjo aiki haka zalika grace alheri abdu za ta gabatar da shirin domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump a baina jama'a a mako mai zuwa binciken da ke kokarin gano gaskiyar zargin cewa trump ya yi yunkurin tursasa wa ukraine ta bincike ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na da ashirin a bangaren 'yan democrat in ji shugaban kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka adam schiff Uh, we will be beginning with the testimony of Ambassador Taylor and Ambassador Kent Uh, ya ce a ranar laraba za mu fara da sauraron shaidar jakada taylor da jakada kent sannan a ranar juma'a mu saurari jakada yovanovich a jiya laraba shif ya bayyana hakan bayan da aka kwashe makonni ana sauraron shaidu cikin sirri inda ya ce amurkawa za su samu damar yin alkalanci da kansu kan wannan bincike bill taylor babban jami'in diplomasiyyar amurka ne a ukraine shi kuwa george kent shine mataimakin karamin sakataren harkokin wajen amurka waɗanda da su binciken na baina jama'a zai yi karin kumallo a ranar laraba to shugaban na amurka ya nemi babban attorney general ɗin ƙasar william ba da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban ukraine amma alkalin alkalan ya ki amincewa kamar da jaridar washington post ta ruwaito jaridar wacce ta ambato wasu da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaba trump ya yi wa ba na zuwa ne a daidai lokacin da fada gwamnatin ta white house ta saki takardun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da trump ya yi wa shugaba vladimir zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa joe biden shi dai trump ya musanta cewa ya aikata ba daidai ba a wasu da takwarar aikin nasa na ukraine shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan na barazana cewa shi fa zai kara karfafa dangantaka hudar soji da Rasha idan har Amurka bata janye takunkumin sayan jiragen yaƙi da ta kakaba masa a wato ƙasar ba. Gargaɗin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka shirya Erdogan zai yi da shugaba tom a mako mai zuwa. Ita dai Turkiya na shirin sayan jirgin yaƙi kirar Su-35 daga hannun Rasha. kuma tuni ta fara muzurai da ga ƙawayenta da ke yammacin duniya da wannan cefanen jirgin yaƙi da za ta yi. ita dai amurka ta kakaba wa turkiyan takunkumin sayan makamai ne a matsayin martani bayan da turkiyan ta sayo wani jirgin yaƙi kira s-400 cinikin da hukumomin washington suke ikirarin zai kassara makaman yaƙin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto shugaban mexico andres manuel lopez obrado ya jaddada adawarsa da wata shawara da shugaban amurka donald trump ya bayar na cewa su haɗa kai su kaddamar da gagarumin yaƙi akan gungu-gungun masu safarar muggan kwayoyi a mexico bayan da mambobin ɗaya daga cikin kungiyoyin suka kashe wasu amurkawa tara da suka hada da mata wato mata da yara da ƙanana a cikin da yara ƙanana a arewacin ƙasar ta mexico Quisiéramos que esto Of course, we didn't want this to happen, but we do not think that riddling them with bullets. Ya ce lallai ba za mu so hakan ta faru ba, kuma muna ganin buɗe wuta a su ko amfani da karfin tuwo ba zai samar da maslaha kan wannan matsala ba. shugaba obradu ya bayyana hakan ne a jiya laraba a taron manema labarai da yake yi a mako-mako indiana na ta shirin gwamnatinsa na ganin ta shawo kan matsalar ta hanyar gudanar da shirye-shiryen da za su magance tushen rikicin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijirar falasdina a gabas tsakiya a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya yi murabus a jiya laraba mai magana da yawon majalisar stephen dujarik ya faɗa wa manema labarai cewa pierre karin humble ya ajiye aikinsa ne saboda zarginsa da ake yi na gazawa wajen iya tafiyar da shugabancin hukumar murabus ɗin da yi ya biyo bayan tura shi hutu da babban sakataren majalisar antonio guterres ya yi har sai an kammala bincike wani sakamakon binciken farko da aka gudanar ya nuna an samu peg da wasu na hannun damansa da aikata laifukan sakin wasu bayanan sirri a watan yunin da ya gabata da karya ka'idojin aiki da fifita 'yan uwa da abokanai amma kuma ba a same shi da laifin barnata kudaden hukumar ba china ta kirkiro wani sabon tsari na takaita tsawon lokacin da kananan yara za su kwashe suna wasan wasa kwakwalwa da ake kira video games a harshen ingilishi hukumomin kasar sun jima suna ɗora laifin hakan akan yawan mu'amala da bidiyo game da yaran kasar ke yi a matsayin abin da ke kashe wa yara karfin ido ya kuma sa su faɗi jarabawa a makaranta daga yanzu duk yaron da bai kai shekaru sha takwas ba ba zai rika buga wasan na video game ba daga karfe goma dare zuwa takwas na safe agogon yankin sannan minti casa'in kawai za su rika yi a kullum a tsakanin ranakun litinin zuwa juma'a sannan a ƙarshen mako da ranar da ake hutu za su rika wasan na tsawon sawayi uku ne kawai china dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da kasuwar wasannin video game ke ja a duniya inda takan samu kudaden shiga har dala amurka biliyan 33 a duk shekara labaran duniya kenan kuka saurara da nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga cikin rahotannin namu. Inda a Maiduguri babban birnin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, ministan tsaron Najeriya Mejo Janar Bashir Magashi mai ritaya ya wakilci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. inda ya buɗe wani taron kwanaki uku wanda ma'aikatar lura da ayyukan jin kai da raya al'umma ta shirya domin kyautata dangantaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin kai a shiyar arewa maso gabashin kasar wakilin murya amurka a maiduguri haruna dauda biyu ya turo mana da karin bayani shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buɗe wani taron kwanaki uku a garin maiduguri da ma'aikatar lura da ayyukan jin kai da raya al'umma suka shirya na kyauta dangantaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji a wannan shiya shugaba muhammadu buhari wanda babban ministan tsaron kasar major janar bashir magashi mai ritaya ya wakilta shugaba buhari ya ce sun shirya wannan taron ne don kara kyauta dangantaka tsakanin jami'an sojan da kuma hukumomin da ke ba da agajin gaggawa a wannan yanki na shirin musu gabacin najeriya The relationship between humanitarian and security actors responding to the humanitarian crisis is always tense with mistrust and misunderstanding. Ya ce dangantaka tsakanin jami'an tsaro da kuma hukumomin da ke ba da agaji bai cika yin daɗi ba saboda rashin yarda da kuma rashin fahimtar juna da suke fama da shi. In the northeast of Nigeria, the tension between the civil society organization and that of security agency deteriorated into a full-blown impasse this year. ka duba shiyar arewa maso gabacin Najeriya wannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro ya kara tsami ne cikin wannan shekara na haka ne muka gaya dace mu kira wannan taro don fahimtar kowane bangare a cewar shugaban Muhammadu Buhari wanda ministan tsaron ƙasar Major General Bashir Magashi ya wakilta. Hajiya Sadiya Umar Faruk da ita ta ce ministan ma'aikatar lura da ayyukan jin kai da raya al'umma. It is apparent that where civil security relations A poorly managed, humanitarian action may inadvertently compound other security problems. Ta ce duk inda bakin daga tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro ba batun jin kai da raya al'umma ya sake haifar da wani rashin tsaron ne don haka ya zama dole a yi aiki tare don a ga an taimaka al'umma da suka samu kansu cikin wannan yanayi shi ma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya na najeriya mr edward kalon ya taɓa batun yanayi da al'umma suka samu kansu ciki musamman ma a najeriya sakamakon wani rigingimu ne su haka ke ci gaba da gudana a wasu yankunan one of the largest humanitarian crisis globally with over million people still in need of humanitarian assistance. Over the past 10 years, over 35,000 people have lost their lives ya ce wannan batu na matsalar jin kai da raya al'umma da ke shirin arewa maso gabacin najeriya shine mafi girma a duniya baki daya don yanzu hakan akwai mutane fiye da miliyan bakwai da ke bukatan jin kan agaji kuma a cikin shekaru goma da suka gabata fiye da mutane dubu talatin da biyar ne suka rasa rayukansu kuma daga cikinsu dubu goma sha hudu fararen hula ne ya ce akwai wasu ma'aikatan agaji guda goma da suka rasa rayukansu wadda kuma dukkaninsu 'yan najeriya ne sakamakon wannan hare-hare da 'yan kungiyar boko haram kan wajen kan jama'a yayin da wasu ma'aikatan agajin guda shida har yanzu suna nan a hannun waɗannan mahara. There are now an estimated 1.2 million people who cannot be reached by the international humanitarian community. Mr. Kalon ya ce a daidai lokacin da muke kokarin tabbatar da cewa mun inganta yadda za mu samar da jin kai da tallafawa al'umma yanzu haka ana da kiyasin mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wanda agajin jin kai bai kai gare su ba. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce babu wata gwamnati da san ya mata za ta kyale mutane haka kawai su shigo suna ayyukansu ba tare da sanin su wane ne ba. What we need is that We must to know who is coming to our own state, be it a federal agency, be it an international organization or national organization must be known to the government of Borno state. Ya ce abin da muke bukata a nan ne dole ne mu san su waye suke shigowa jihar mu ko daga gwamnatin tarayya ko ƙungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa ko kuma kungiyoyin cikin gida dole ne gwamnatin jihar Borno ta san da zaman su dole ne mu san me suke yi wa suke wa aiki kuma ayyukan me suke yi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. To a Najeriya dai rahotanni na nuni da cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke hutun makonni biyu a London ya sallami wasu manyan masu taya mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo aiki. Ko da yake hukumomi a Najeriya sun ki cewa uffan kan wannan lamari duk da irin kokarin da wakilinmu umar faruk musa ya yi na neman su ce wani abu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana daga abuja rahotanni daga najeriya sun ce shugaba muhammadu buhari ya ba da amincewarsa na a kori ma'aikata guda 35 da ke ofishin mataimakinsa farfesa yami osibajo daga aiki ko da yake ba a ba da wani takamaiman dalili ko bayanin da ya tabbatar da matsaloli ko hujjojin da aka dogara da su wurin daukar wannan matakin ba shugaba muhammadu buhari dai yana da iko bisa ga kundin tsarin mulkin najeriya na yin irin wannan canje-canje ko garan bawul ko daukar irin wannan mataki akan ma'aikatan ofishin mataimakinsa wato farfesa Musa osibajo kamar da ta kasance a lokacin da ake wata takaddama tsakanin tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo da mataimakinsa atiku abakar a lokacin da dangantaka ta yi tsamari tsakanin shugabannin guda biyu har ta kai janar olusegun obasanjo tsohon shugaban gwamnatin farar hula ta kasar da daukar matakin korar wasu manya-manya ko kuma gaggan mataimaka wurin ayyuka na ofishin mataimakinsa a tiku abubakar ko da yake malam garba shehu kakaki a fara gwamnatin tarayyar najeriya da na tuntuɓe shi dangane da ba da tabbaci ko karyata wannan labarin ya ce wannan magana ta ɗaukar ma'aikata ko salama su ofishin babban sakatare na gwamnatin tarayyar najeriya ne boss mustapha ke da alhakin ɗaukar ko aiwatar da wannan manufofi na gwamnati kuma kawo yanzu ba a masa wani bayani akan wannan matakin da ake ta yada bayanai a kafa watsa labarai na kasar cewa sun faru ba na yi kokari in tuntuɓi mr boss mustapha sakataren gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji tabbaci ko bayani dangane da wannan rahotannin da suka bayyana amma bai amsa wayarsa ba sannan mr laulu akonde wanda shine kakaki a fadar mataimakin shugaban kasar shi ma bai ce ufon ba dangane da gaskata ko kareta wannan labarin da ake ta yada shi a cikin kasa binciken da na gudanar a fadar gwamnati kuma bai nuna cewar akwai wata takarda da aka rubuta ko takardu ko wasiƙo da aka rubuta wa waɗansu ma'aikatan su 35 da aka cewa wai an sallama daga aiki ba sannan kuma babu wani bayanin da ke cewa an canza masu wuraren aiki da zumar cewa za a kore su daga aiki kamar yadda rahotannin suka fitar amma babu shakka shuɗin da ke gudana a cikin gwamnati yana ta nuna cewa da walakin fagoro a miya domin irin dangantakar da ake ganin ta yi tsamari tsakanin shugaban kasa muhammad buhari da mataimakinsa zai iya kai ga ɗaukar kowane irin mataki dangane da rage karfi ko faɗa aji da shi mataimakin shugaban kasar yake da a gwamnati alal misali jim kaɗan bayan da aka ƙaddamar da sabuwar gwamnati an ga waɗansu abubuwa suka gudana a fadar gwamnati inda shugaba muhammadu buhari ya ɗauki waɗansu manyan ayyuka da ke ofishin mataimakin shugaban ƙasar ya mai da su waɗansu hukumomi ko ma'aikatu na gwamnati daɗin daɗawa an ma kafa wata sabuwar ma'aikata mai kula da tallafawa jama'a da ayyuka na gaggawa inda aka tura mafi yawan ayyukan da shi mataimakin shugaban ƙasar yake sa idonsa kafin a samu wani kace na ce ya gudana tsakanin shugaban kasar da mataimakinsa a halin da ake ciki ko da ke kowane bangare na gwamnati bai yarda ya musanta ko ya amince da wannan bayanan da suka fito daga kafofin watsa labarai ba amma babu mamaki idan ta bayyana cewa lallai zaman doyan da manjan da aka gani ya fara bayyana da har shugaban kasa muhammadu buhari zai je kasar ingila ya gudanar da wasu ayyuka na kasa saɓani ya bar mataimakinsa ya kara nuna cewa lallai da wallakin goro amiya umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu yana ci a karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya ni kai ne na Masu saurari salamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin wata 'yar gwagwarmaya Aisha Yasmin Zakari inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin kananan yara da ake rabawa da iyayensu ko dai waɗanda ake safarar su ko kuma waɗanda ake turawa waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. Abokiyar aikin Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli sai ta bayyana cewa. Ni fara ɗaya ba zan iya cewa gazawa ba ce kin ga wani ina magana da shi Ali Muziri Allah ya ji kansa professor ya ce muna fama da triple heritage to ina ga shi ne nauyin burden din da yake kama musamman mu mutanen arewa musulmi ga dama al'adarmu tana kanmu ga ilimi na addini yana kanmu da kuma ilimi na boko to idan ba an sami iyaye masu tsaiko ba jajirtattu ba sai mutum ya kiɗime saboda misali yanzu a ce misali a matsayin keke babbar ma'aikaciya ce kuma kina da yara kuma kina da miji su yara su suke ki kwallata da su ki basu tarbiyya sannan ki basu tarbiyya hausa a ce da ya'yan ki ai ba a ce sun zama tuwa sinais ba at the same time kuma ba a ce ba za a ce musu sun zama local ba ba za a ce sun waye da yawa ba ba kuma za a ce sun zama ƙauyawa ba sannan kuma kina so su kamanta addini su nauyi ne wanda yake ina ga as a people as society muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakaninmu musamman ne mu wanda za mu iya cewa intellectual elites mutanen da suke sun damar abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye cewa menene identity ɗinmu ko me muka yarda ya zama mu kanmu misali a rayuwarmu menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai menene wanda yake ba daidai ba za ki ga matsaloli da yawa misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu za ki ga duk irin wannan ne sai ki ga mace ta rasa yadda za ta a'a yar gayu za ta zama ustaziya za ta zama ko yar kauye za ta zama duk inda kai baka tsira ba akwai kuma wani lokacin za ki ga mazan ne suke kamantawa sai ki ga misali a ce a'a so take na kai ta yawo tana holewa ko kuma so take na kulle ta a gida so akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna wanda yake ya kamata mu zauna mu mu zauna wa kanmu mu fitar wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi a taba addini wanda yake dama addini shine rayuwarmu wacce komai mun jirkinta a kai komai yana kai sannan al'adunmu mu jawo su wanda basu basu yaƙi da basu karo da addini ba sannan kuma ilimi ilimin na boko to in muka zauna muka yi wani ina ga za mu samu dan sauki sauki to sun musuwa kenan mu kungiyoyi masu zaman kansu ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki ai hajiya madina mu 'yan kungiyoyi da mu iyaye saboda kamar yadda na faɗa ɗazu nauyi ya yi gwamnati yawa su ni har kunya nake ne ne kullum da ce gwamnati ta kasa ta kasa akwai wuraren da yake eh gwamnati za ta iya yi fiye da haka amma abin ya fi karfin gwamnati hajiya madina ke ce gwamnati ni ce gwamnati waye gwamnatin mutanen nan su ne gwamnati so da haka in ba mu fito mun yi onin ba mun ɗauka a kama mun ce wannan matsala mu ce da za ta warware ba ta warware waye gwamnatin ga shugaban ƙasa ɗaya muke da shi vice president guda ɗaya sanatoci nawa ne so su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi so abu ne da mu 'yan ƙungiyoyi mu haɗu da kungiyoyi na iyaye da ƙungiyoyi na malaman makaranta a ƙungiyance mu fitar da wannan tsarin inda muke buƙatar taimakon gwamnati mu shiga gwamnati ki tallafa mana to ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa shine kawunan mu sun rarrabe ko ta ɓangaren addini ko ta ɓangaranci wani yanki kika fito wani addini kike bi ke yar uwata ce ko ba yar uwata ce ba dunkulewa wuri guda mai wannan ba kya ganin hoɓɓasa ce ta sosai da muke bukatun kila taimako da tallafi? ai wannan kan ba karamin abu ne mai girma ba saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a najeriya shine rashin haɗin kai na kabilanci da na addini ina gama duk matsalolinmu daga nan suka fito kawai sai dai su fara su canza suna su rika canza fuska to amma kin san kamar yadda na faɗa ɗazu abin da yake a nan da shi za ka yi muna kwaɗayi najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin daɗin rayuwa to amma a zahiri a yanzu najeriya ba haka take ba babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya to shugabanninmu da suka shuɗe yasmin mm. da saddauna da Aziki da awolowo mm. da mike opara mm. duka dai ga kin ga sun fito daga yankuna daban-daban mm. addinansu daban-daban mm. amma suka rika haɗuwa a ƙwarya guda mm. idan ya shafi ƙasa to kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan wato ko wala madina watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne amma yayin sai ki ga misali maybe a wannan ofis na na biyu maybe ke ce shugaba to yadda za ki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa saboda a da an da bi da biyayya yanzu kowa kina taba shi zai shehe sai ki rasa ma me freedom din ne so fara daya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne wallahi ina so in musu uzuri yau ko admin kika zama ta whatsapp sai kin ci sa'a zaki tsira ba ki samu hawan jini to imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba suna da kurakurai amma fara daya lokacin su sardauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ji kansu suma a ce a walawo a ce su na manda a da sardar ta fawa balewa duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayenmu suka gayawa a ayayyenmu suka gayawa an yadda an ɗauka an yi amma ke yanzu ko kano ki dara ki zo ki ce za ki magana kowa ya rika bajewa yana shi kaza kaza kaza to mu ma har da laifinmu so dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba ɗaya ya ɗan ce mana ban ce ba za mu iya dawo da shi ba shi yasa ake cewa hausa suke cewa an idan ka gara ragoye baya ba wai ya gajiya ba ne ko zai gudu yana shiri ne zai faɗa to yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa menene matsalolin to har a samu shugabanci ɗaya misali yanzu kowa arewa waye zaki ce shine shugaba ko a ƙasar yarbawa da sun kowa haɗin kai waye zaki ce shine shugaba watakila ki ambaci sunan wane da wane amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore ballanta na kasashen inyamurai wanda yake dama su ba su taɓa karɓar shugabanci guda ɗaya ba su magana gaskiya kenan su don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu har muke magana akan abin in dai ka fara haɗin abu to ƙarshen sa ya zo tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita to akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke ɗaukan 'ya'yansu su saida. To wannan abu sai dai addu'a saboda ban taɓa tunanin cewa niya iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihinka da abubuwan da kake cewa shine kake fafatikari haka za ta faru ba. amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba ina ga jahilci shine na farko jahilci to sai talauci to ina ga in talauci da jahilci suka haɗu mutum baya iya tunani ma saboda ma duk matar da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha za ki ɗauki ɗanta ki tafi to a ce mutum ya haka ku ai hankali babu kuma me bambancin mutum da dabba dama hankali to wannan gaskiya kamata ya a kai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya tabata ta amma gaskiya wannan ba al'ada ce ta dan adam ba da ana bukatar sojoji suna bukatar taimako mutane fiye da miliyan biyu aka yi masa training so shi ne so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yau wata dan duba wannan abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kaɗan daga cikin misayar mu yau da aka yi a ofishinmu da ke birnin tarayya abuja kan wannan batu na sace kananan yara kafin nan a madadin bakuwar tamu aisha yasmin zakari da mu madina dauda da taimana hira da ita sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla kafin mai sallama da ku ga labaran duniya amma fa a takaice. za a fara gudanar da binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump a bayyana jama'a mako mai zuwa binciken da ke kokarin gano gaskiyar zargin cewa trump ya yi yunkurin tursasa wa ukraine ta binciki ɗaya daga cikin waɗanda suke so su fafata da shi a zaben shugaban ƙasa na da ashirin a bangaren 'yan democrat in ji shugaban kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan amurka adam schiff a jiya laraba schiff ya bayyana hakan bayan da aka kwashe makonni ana sauraron shaidu cikin sirri inda ya ce amurkawa za su samu damar yin alkalanci da kansu kan wannan bincike shugaban na amurka ya nemi babban attorney general ɗin ƙasar william ba da ya kira taron manema labarai domin ya wanke shi daga duk wani zargi da ake masa kan ganawar wayar tarho da suka yi da shugaban ukraine amma alƙalin alƙalan ya ƙi amincewa kamar yadda jaridar washington post ta ruwaito jaridar wacce ta ambato wasu da ke da masaniyar wannan lamari ta ce wannan ta yi da shugaban trump ya yi wa ba na zuwa ne a daidai lokacin da fadar gwamnatin white house ta saki takaddun da ke dauke da bayanan tattaunawar da shugabannin biyu suka yi wanda suke dauke da kiran da trump yi wa shugaba volodymyr zelensky da ya binciki abokin hamayyarsa joe biden shi da trump ya musanta cewa ya aikata ba daidai ba a tattauna wasu da takwaran aikin nasa na ukraine shugaban turkiya rajin tayyip erdogan na barazanar cewa shi fa zai kara karfafa dangantakar hudar soji da rasha idan har amurka ba ta janye takunkumin sayan jiragen yaki da ta kakaba ma kasarsa ba gargadin na zuwa ne gabanin wata ganawa da aka shirya da erdogan zai yi da shugaba trump a mako mai zuwa. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya na gabatar da shirin sai CD da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Afrique. Le monde